maka magana akan tafiyar nan taka shi ne nake zuwa gaya min wani irin shi ne eh, daman dalili saboda na ga irin kamar hankalin sa yanzu da ya riga ya bar kan fadila to kamata ya irin je irin da ya je can ya ci gaba da makaranta to shi ne da ce ni bari in tafi je can duk wani zancen admission da komai duk in sama masa da inda zai zauna komai da komai wanda kawai da ya zo sai dai fara shi ne magana daman da nake to eh, gaskiyar magana ko tashi zuwa nan da yanzu sunan karatu akwai matsala problem inda za ka fesin shi ne shi yanzu tunaninsa baki ɗaya ba akan karatu yake ba kai ne a kai cikin ya kumbure amma idan kana ga za ka kokarta sosai wajen samun mai admission ɗin eh, zuwa su visa da sauransu don abuwa take da bashi a alamar da zai kula da aka sauransu duk ba wani abu bane ina ga abin da za ka yi shine muka je london sai ka siyo min kananan kaya da kuka siyo min irin wannan kan na jin daɗin su wallahi na jin daɗin su kai kai alhaji ka gaskiya na gaji tun na ta zuru kwauro na ga ta ta zuru na da kafin ran kwaba a kamata hajiye ta dawo da ba ni na yi auren nan shi a kai to kai a kai kaya kan jiya na dinga jiran ka na dinga jiran ka kai shigowa no ba haka bane wallahi akwai da abin da ya tsaye da ni a gida shi yasa wani ba kamar ni to ka san dan gida ne ba ba a rasa abin da za a ce kai yau kai wata hanyar yanzu ka daina wannan tunanin ba wai ba na ma kuma ganin tunani bane me yasa eh me yasa ba za ka dinga concentrate akan abin da na ga a ba kawai in tambaye ka wace ce fadilan nan ne ka rabu da maganar fadila ni kana hakura da fadila ka hakura da fadila fadila tana da mijinta tana da uwa nata mijinta ya zo ɗauke ta ne na amma in dai kai haka wallahi ka ba masu ya kunya ka wayin tambaye ka ka taɓa ganin fim ɗin nan titanic haka ne to ya kaga inda jarumin ya sadaukar kan ransa kan yarinyar kaga ai sadaukar da ransa to don haka duk inda ka bi ka bi ta domin ku haka ake son masoya da naci haba kaga da zuciya ka ta mutu kamar irin su aka mana zuciya ka ta mutu irin su aka ga sanan sun rasa yaya za su sai dai ka ji ana kuka da su gobe ka ji ana kuka da su wannan dai shawarar da zan ba ka ko ka manta da ita wani gari ne an kamanta sai uh, ni ga sanin da aka yi shi na haƙura da soyayya gaba domin ko ta 'yar makotan mu ce ta ni a gaba nan bayan gidanmu saboda abin da ya faru da kai shi sa na guje da ni ka azo ka ga kai inda ka dinga kwanciya yau rashin lafiya gobe rashin lafiya ni sai dai a zo nan jini nan ba saboda ni ba zan yi hakura ba dan haka ka ci gaba da shan wannan duk wannan tunanin wallahi zai yi dan haka in ka je can ina akwai wani mutane mai hoto a kusa da Idris Bye, taɓa jin daɗi ba hakika yaya kana sona kuma kana ƙaunata kuma kakan yi min abin da mahaifina ma baya yi min to yaya rayuwa ta ba za ta taɓa tsayawa daidai ba saboda rashin farida samun fadila a gona ya yaye damuwar farida a gona domin ta maye gurbinta lokacin da mijinta ya tafi da ita ya sa ni damuwa mara misaltuwa wadda ba zan iya barin fadila ta tseren ba saboda ta riga ta zama garkuwar rayuwata saboda haka na yanke hukuncin binta sai na nemo ta duk inda take in na dawo watakila na yi rai in ban dawo ba ka yi addu'a neman rahama a gare mu daga dan uwanka har abada wa kashin You get me. Thank you. abin da nake yi ya fi da Allah bakin da malami bakin su ta shi bayan da ya Thank you.

Oh, my God. tufafin ba a ce da shi da kullum na tafi kai ku biki cikin zan dawo ba kawai ku je ku mota ko ki ɗauki ba kawai ya ji ne ba ba to shi ke ne ne shi ne ku da Allah idan za ka ba me zai hana ka kai ta ka ga sai ka sanin magani ko ba

nake yi mamaki tun da ka zo gidan mu da ne na guri idan na tuki ba na sanya magana Oh, <laughs> gode don ta kira zan ka ko don Allah ta amince dawo kuma tsawon kai da ta ɗauke ai ke san ba da ya kalla ko da ya ba ya ba ni ka ta ba ya shi ne ke so ke ke kada ki su ku ka ɗauki ba kai ka kawo ba da to amma da can wai ke zo na ji da can ba kai bai amma yanzu kai za ka kawo to na ji na samu dama коли доклики підходять, які саме дахова украшені все-таки можна сказати. Пойдем. Я тут рада, Thank you. wato abin da ke faruwa eh, yau da sati bai ke nabi ina neman masu kuma ban gan shi su da Allah duk inda ka gan shi ko inda ka ji labarin da Allah ka gaya min cikin gaggawa da Allah ta kusa

Baş. Baş bu. Bir çubuğu olmuş. Ellerim. Oh!

kiran ya ko ba ki da matsala kana da ki kira mu idan ba ki so kike nuna hankali ya tashi kwanci hankali ki shine tashi hankali amma a halin yanzu na tsaka a cikin yankin suna wanda kuma ni a cikin yankin suna wani ɗauka yaya kayan da ka zai gidan nan duk duniya ta inda nake so amma kuma na yau hanyar da zan ba ya fahimce ni wani shi ne kai matsalar ya ai kawai ba

tafiya yanzu annabi annabi ne ba sai ke ne ke kana zama domin a duniya ba da farin ciki da yake da kuma cikin yana da farin ciki Allah ne ke. Dama ya yi kuma ina gudu. Allah da ke. Na cikin karamin da ake yi sosai da ne. Ya zama duk. Cikin gaskiya iyawa? na aka dauka eh? wannan ne Allah ya su to ta mai dollars ya ba ka wanke kala a Gracias. kuma

Yeah, we're seeing it, of course. You pay for the two. kuma na amince da ce ya da kuma mafi ya yana yi kai ciki da wannan sakon ko wannan ya samu so amma ka fi ɗan da nake suka da yake suka ƙarin kanta Yeah. su rike addinin su kuma sannan kar sallah ta rike wuce ta cikin lokaci a rinda musu da ke da Thank you. me yasa ba ka son ka rinda yin soyayya ko kwata kwata a rayuwar ba ka son kai soyayya ne ya kalli ke a ni ko ganin ni ne soyayya kuma ni yake yin soyayya saboda soyayya ita ta zo na da ni a cikin kuma soyayya ita ta fi wahalar da ni a rayuwar ta gaba da ta fi wahalar da a rayuwar ta gaba da mutumin wasan zanzanta kalbi waya tana na akan dining table na aji a fili ma gida gida ko ga kai kuma a ga da kuke ce wanka ne wannan ka san ta da rawar jikin tsiya da ɓarnar tsiya abin da yake so da zo da kaba ko ka duba da kanka ka bata Thank जाओगे मेरे हाथ खजा ही बराबर ربي وسع مدوك دي أسأل إنادي هنا ولكن والله da شيء wato wani mai wani a ana ne ta hawa wa mai hana ita ne ma kama cikin wani ni kuma suka na gaya wa ta ne ta ne ana da cikin saboda gaskiyar abin da haka ba karamar damuwa za a samu ba domin gaskiya kwanakin baya an na bishin gudu sai Allah ya yi ba ne ta mace ba in ba da tare da ita sai rika takura mata in kuma ya sanna kusa baya ma na buɗe to ka sani da shi ka kan zo in ba da ya tsara ya kama sai da kuku ne kuma a yana ba Thank you. tsada kawai tsabar firgita da zubi gaskiya abin akwai tashin hankali da kuma tausayawa kuma ya zama lalle a san wani matakin da za a ɗauka amma ban kuma insha Allah ta fara zai iya bacin kokari na ganga san abin da zan yi a kan wannan ba karamin matsala ce da ta yi da abin da na ya dace ne don ya kyautaccen lafiyarta da rayuwarta dole ne a wuce ba da su ba amma a da hankali yi hankali kwantar da hankali to Allah da kuma za ta san abin da za ta aka a wuri ba da haka da wuri da

kuma karatun na cikin ne lafiya ne eh da kaka da ina ta da babana da kakana da kawuna da inata da kowa da kowa ya sa baki za a yi kuma su ce wani abin nan karar ta kada su ta ba ni Allah ya je ya je kuma na ya ja kuma ta je yanzu a yi noma ba da ma kiya uku ne na masara to kuma ganin na za a yi noma ba a ta yi ba

وتداولنا ووجدت معه للفرائض كده دي من الحاجات اللي ممكن تقول ايه رايك ايه رايك ايه رايك ايه رايك ايه Thank you. ke faruwa da ni ba wanda nake da irin mahaifiyata saboda ta tsane da ta tsane zama na ajiyar nan ta tsane mutum da nake aure saboda kuma ne za ta iya aka zama na ajiyar nan wallahi an da yau yani wannan zai kabila ya zama zai tsaka an zama wani abubuwa ba yanzu duk duniya na tsirarsa wanda kike zargin zai fi zaki ko kuma a'a zai yi wani kure a da tsoratar da ke a cikin gidan sai ma aiki yake ko to ke kuma dan uban ki dan uwar dan uban uwar ki ku ba ku dan uban uwar ku kika ku kika an kaza tana da wani ko ku zan ku ki uban zan ku nan ku an ga ma wata zan ai mu ku ne kada ka ku zan ku dai ina zan sai kun sai zan ku nan ku zan sai kun sai zan gidan nan da zan ku an kuma zan wata 我我我我。 ganin wannan abun ba aikin mutane ba ne sai inda mutum ne dole sai shi gaskiya da abin akwai kai dai ne kana kallo ake fasuwar abin zai gidan kai dai kana ka sa abin da yake so kai? da da da ka ce nan kada ku tsaye ka gane idan ka zaka akwai bincike na musamman da nake so zan yi a kuma Allah yadda Allah zai ka ƙarshen wannan abu Thank you. và như vậy đây là những người dạy cả rồi và sức tốt và sức tốt thì chúng ta thấy là không có gì đâu không nên đưa ra đến sự ở đây nó không bị gì cả rồi các tập đoàn không bị gì yanzu kuma. Yanzu ke ya kamata kuma ta ke aka buka. Wallahi sai yanzu har yanzu ba mai da hankali. Kai na sai zan gaji an buka. Mutum mai ɗauke hankali soyayya ke mini magani. स्वेटर की ना कर na kiɗan kauce ba zan kauce ba sai dai in ka kashe mutane kana ikirarin cewa kai masoyina ne amma kake kira na da karuwa to na ji karuwanci laifi ne amma kubutar da rayuwarka ai ba laifi ba ne ka sani kamar yadda kake ganin ka taimake ni ka fitar da ni da gurɓatacciyar hanya to haka ni ma na taimaki rayuwarka na barin ka daga cewa ai ka san kai da kai ma masaki ne saboda haka yanzu baka isa ka raba ni da safuwan ba kuma ka sani tun kafin in san ka nake tare da safwan ai Allah ya ce idan har kana kaunar abu tsakanin da Allah to ka so abin da yake tare da shi sannan kuma ka zo ka ce za ka raba ni da mijina da tun kafin kai nake tare da shi Fadila Safwan ku yi haƙuri daga yau abin da nake muku in Allah ya yarda ba zan sake ba 干什么？开走吧，走吧。